sarki ke ga eh sarki ankarawa ke ga sarki ankarawa wa na wani wuri na wani kuwa. na amamu timba eh. market kakanni na ne ankara wanda suka fi umma na su ne na gaji ne daga asali daga gida ne ko sai mai sunan ka da sunana abdullahi halidu na sabon zango wani farin ciki kake da shi yau haka ina munna mun kai wani shekara yau wani bana mun yi da wani so Allah ya musu rasuwa wanga shekara dole ne yi munna yanzu sai zango su hada kansu dango gogoron muna hada kanmu soyayya muke yi gode sosai. Allah kan mu sabon shekara Allah ji kamar rigaya. An waye mu sun fita suna kasa waje. Ina ba ku labari. Ni ne Abdullahi na ku tumbi wanda kuka sani da Chile. Ina muku gaisuwa kuna Europe. Sheikh Bere, Sabiato suna nan. Mun gode sosai. Long live sarki mu gode mun gode. Jama'a sabon zo ku kenan live kike kallon mu na daban shekara na gaskiya ya zama daban. Allah ya saka Allah sa lamar ya kare kyau. wanda mutane wanda duka ba samu irin ba Allah ya sa su samu mun gode su kuma zango mu hada kanmu alamar da kare mun gode su sai fa